wannan ba zai koma ƙasa ba Idris Idris wannan ya dawo ta ba ta ƙasa ko ta ƙasa Bukan keadaan pertigaan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 وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna ranar asabar ɗaya ga watan zulka'ida na wannan shekara ta hijira huɗu, a cikin wannan ƙasa ta togo a babban birnin wannan ƙasa lome domin gabatar da daura a cikin wannan littafi mai suna sharhu usul sitta littafin imam al-mujaddid muhammad ibn Abdulwahab rahimahullahu ta'ala karatu wannan littafi zai kasance ne akan wayannan matakai mataki na farko bayani akan rayuwar wannan malami mawallafin wannan littafi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a takaice sai bayani akan wasful kitab wa mawdu'ul kitab abinda wannan littafi ke karantarwa sai bayani akan sharu kulawar malamai da wannan littafi kulawar malamai da wannan littafi sai bayani akan karanta littafin insha Allah mawallafin wannan littafi shine a sheikh al-mujaddid Muhammad ibn Abdul bin Suleiman, bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Yazid bin Muhammad bin Sharaf bin Umar wanda yake cikin kabilar Bani Tamim wannan shine cikakken suna da dangantakar mawallafin wannan littafi an haifi wannan mai littafi a garin Uyaina ta ƙasar saudiya wadda a yanzu take kusa da babban birnin saudiya a riyadh ta jira annabi tana dubu ɗaya da ɗaya da goma sha biyar a gidan ilimi domin babansa malami ne kakansa ma malamin zamaninsa ne sannan wannan malami Muhammad ibn Abdul ya haddace Qur'ani tun yana yaro karami dan shekara goma Allah kuma ya bashi baiwa ta fahimta da gane karatu da haka da wuri ya fara karatun ilimi inda ya karanta fannonin ilimi daban-daban a wajen mahaifinsa da kakansa da wasu malaman garinsu sannan kuma ya bi sunnar magabata yin rihila yawon neman ilimi a wajen malamai daban-daban inda ya nemi ilimi a mahaifarsa da kewayen mahaifarsa ya kuma nemi ilimi a makka da madina masaukar wahayi yana da malamai daban-daban a cikin gida da waje akwai malaminsa abdullahi bin ibrahim ashammari akwai sheikh ibrahim ashammari akwai muhammad hayat a asindi ya yi tafiye-tafiye daban-daban a cikin hijaz da kuma wajen hijaz har ya je ƙasar iraki da wurare daban-daban ya fara karantawa da da'awa bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta biyar. ya wallafa littattafai daban-daban akwai kitabun tauhid akwai kashibu shubuhat akwai alkaba'ir akwai usulu salasa akwai kitab muhtasar al-insaf wa sharh kabir akwai muktasar zadul ma'ad kamar yadda sunar Allah ta riga ta gudana ga annabawa da manzanni da duk wa'anda suka bi tafarkin su na fuskantar matsaloli na wa'anda ake kira zuwa ga Allah wannan malami ya fuskanci matsaloli daban-daban inda ya yi hijira daga nan zuwa can ya fuskanci matsaloli da kalubale daga makiyar da'awar tauhidi amma ya jajirce ya dage ya ci gaba da kira har Allah ya taimake shi sanadiyarsa aka samar da daular saudiya daular tauhidi ya rasu a shekara ta dubu ɗai da ɗari biyu da shidda bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan shi ya gafarta mashi wannan malami Allah madaukakin sarki ya raya sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyarsa ya murkushe bidi'a, ya kashe bidi'a ta hanyarsa ya wallafa littattafai kamar da muka ji sunan wasu daga cikinsu masu sauƙin karatu masu sauƙin koyarwa yadda ƙarami da babba namiji da mace duk wanda aka karanta da shi wa'annan littafan zai fahimta mutumin birni da mutumin karkara da ɗalibin da yanzu ya fara karatu da babban malami wannan malami ya wallafa littattafai masu usulubi mai saukin ganewa dama wannan ita ce sunar annabawa duk wani annabi da Allah ya aiko mutanensa za su fahimci me yake faɗa me yake karantarwa to haka wannan malami ya bi wannan tabarki na koyarwa da ilmantarwa ta hanya mai sauki ta da kowa zai gane kamar yadda wasu daga cikin al'ummomin da suka gabata suka ce ma al'ummominsu suka ce ma annabawansu ko ɗaya daga cikin annabawansu a ji ita na لنعبد الله لنعبد لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا to haka da'awar annabawa da manzanni ta kasance da'awa ce mai saukin fahimta da'awa ce wadda ake fahimtar me ake faɗa yadda kowa ya ji ta zai gane to Allah maɗaukin sarki ya sanya albarka ga da'awar wannan malami da littattafansa ta inda suka shiga ko'ina da haka a ko'ina a duniya za ku ji masu sukar wannan da'awa suna kiran wannan da'awa da sunan wahabiyya mabiya da'awar suna kiransu 'yan wahabiyya saboda Allah ya albarkaci da'awar kamar da aka yi sharri ga annabawa da manzanni aka ce mahaukata ne mahausihiri ne sun zo da bakon abu har aka dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda ƙurayshawa suka ta maganganu a kansa mahaukaci mawaƙi boka da sauran maganganu da da'awar gaskiya ta gadi wannan tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda wannan littafi ke karantarwa usulu sitta gashi littafi ne karami kamar yadda kuke gani shafukansa ba su da yawa kalmominsa ƙayyadaddu ne amma ya zo da bayani mai gamsarwa ya cinto ya fitar da abubuwa guda shidda daga cikin alkur'ani mai girma wa'yanda Allah mai girma ɗaukaka ya fayyace su ya yi bayanin su daki-daki dalla-dalla ya yi bayani wanda kowa zai iya fahimta ya gane amma kash abin bakin ciki mutane da yawa sun jahilce su duk da bayaninsu a fili duk da bayaninsu daki-daki duk da bayaninsu ɗai bayan ɗaya amma kuma mutane sun jahilce su da haka ma ya fito da su daga cikin alkur'ani mai girma abubuwa ne guda shida ya fito da su ɗai bayan ɗaya domin ya nuna mana wa'annan abubuwan ya kuma dawo da hankulanmu da tunananmu zuwa gare su mu fahimce su mu gane su da kyau ya kuma bayanin daki-daki domin wa'annan al'amura guda shida sun kunshi manyan ma'anoni sun kunshi bayanin addini dukkanin shi littafi ne karami amma mai cike da ilimi don haka malamai suka kula da wannan littafi wajen yi masa sharhi da fayyace abin da ya kunsa da kusanto da ma'anonin littafin zuwa ga dukkanin mutane kaɗan daga cikin malaman da suka yi ma wannan littafin sharhi suka fito da ma'anoninsa a fili akwai a sheikh muhammad salim bin uthaymin rahimahullahu ta'ala wanda sharhinsa shine rike a hannuna kuma na gan shi a hannun wani ko wasu daga cikinku akwai kuma a sheikh muhammad aman aljami akwai a sheikh salih alfauzan akwai a sheikh salih bin abdulaziz ala sheikh akwai kuma a sheikh salih bin sa'ad al suhaimi da dai sauran malamai sharhin da na ga yana cike da bayanai na ilimi kamar sauran sharhohon wannan littafi amma kuma ya ɗara su shine sharhin a sheikh muhammad aman aljami a cikin wannan sharhi akwai ilimi mai tarin yawa da ka'idodi na ilimi da rassansu waɗanda za su buɗe ma ɗalibin ilimi ƙofar ilimi ta hanya mai sauƙi sannan sharhin al-uthaymin sannan na al-fawzan sannan na al-sheikh salih bin abdulaziz ala sheikh da sauransu wanda wannan ya nuna kulawar malamai da wannan littafi kuma wannan ya nuna kimar littafin a wajen malamai wa'yan da muka ji kaɗan ne daga cikin malaman amma malamai da dama sun yi sharhi ga wannan littafi wannan littafi kamar da muka ji ya kunshi abubuwa ne guda shida abu na farko shine al-ikhlas وبيان ضده الذي هو شرك بيان إخلاصي da kishiyar ikhlasi bayanin cewa Allah ya halicci halittu duka don a kaɗe tashi da bauta Yayi kuma hani daga a haɗa shi da wani a wurin bauta ya hana yin shirka wannan shine asali na farko wanda Allah mai girma da ɗaukaka ya yi bayaninsa a cikin alkur'ani daki-daki ɗaya bayan ɗaya domin mu fahimci wannan in ka duba alkur'ani za ga Allah ya faɗi dalilin halitta halittu duka cewa ya yi halittu ne don a kaɗe shi da bauta wa idan haɗa rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين wannan aya ta fito karara cewa tushen halittar halittu shine bautar Allah sannan Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah bai halci mutum da aljani ba sai dai su kaɗe tashi da bauta Allah ya ce wa ma umiru illa li abudullah mukhlisina lahu ad-din mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu sala wa yu'tu zaka wa dhalika dinul qayyima ba umarci halittu da komai ba sai da kaɗe ta Allah da bauta in kaɗe ta Allah sai kaɗe ta Allah da bauta da yin sallah da ba da zakka Allah kuma ya faɗi cewa annabawa dukkaninsu an aiko su dan tabbatar da wannan. Ba arsana min qabli min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ba mu taba aiko ni manzo ba gabaninka. Ba ce mai masa wahayi ce ba abin bauta da gaskiya sai ni. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم wa هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة sannan umarnin farko a cikin alkur'ani duka ya zo ne akan wannan Allah ya umarni da tauhidi a matakin farko kafin ya umarni da sallah azumi zakka aikin hajji sai da fara umarni da tauhidi ya yi umarni da ikhlasi kada ta Allah da bauta Allah ya ce ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم la'allakum تتقون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 za mu ga ya fara da tauhidi ya rufe da tauhidi karanta surar farko a cikin alkur'ani ka dawo kuma ka karanta surar ƙarshe a cikin alkur'ani za ga dukkan ta tauhidi ce farkon alkur'ani Allah ya ce alhamdulillah rabbil alamin kafin wannan bismillahir rahmanir rahim a cikin cewa bismillah akwai tauhidin uluhiyya Kaɗaita Allah da bauta ar-rahman rahim akwai tauhidin al wasifat was sifat alhamdulillah rabbil alamin dukkanin wayannan nau'uka na tauhidi sun shiga alhamdulillah tauhidin uluhiyya rabbil alamin tauhidin rububiyya in ka dawo ga alhamdulillahi akwai tauhidul asma a ciki ar-rahman rahim shi ma tauhidul asma wasifat sifat maliki tauhidin al'asma dan malik ko malik suna daga cikin sunayen Allah iyaka na'budu wa iyaka nasta'in tauhidi sura farko kenan a cikin alkur'ani sura ta ƙarshe ta rufe da tauhidi qul a'udhu bi rabbil nas malikin nas ilahin nas tauhidi gaba ɗai qul a'udhu nas rububiyya ta Allah da ayyukansa halitta mallakar halitta tafiyar da al'amarin halitta malikin nas tauhidul asma wa sifat dan al-malik suna daga cikin sunayen Allah ilahin nas shi ma tauhidin uluhiyya tauhidin kada Allah da bauta to kaji tauhidi da yake da irin wannan matsayi ku ji tauhidin da ke da yake da yake da irin wannan matsayi amma mutane suka zo suka manta da shi suka koma suna bautar wani Allah suka da jahilci hakikanin tauhidi menene tauhidi galibin mutane suka jahilce shi in ka tambaye wani me tauhidi sai ce maka sanin Allah ɗaya ne Abinda ya sani ke nan game da tauhidi ko ya ce maka Allah ne mai halitta shi ne mai mallakar halitta shi ne mai tafi da al'amarin halitta wanda da wannan shi kaɗai ne tauhidi da Allah bai aiko manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam da sai ya bar mutane akan tauhidin da suke kan shi amma wannan wani yanki ne na tauhidi shine tauhidin rububiyya wanda kafirai ma sun yadda da shi wa'inda ma suka musunta shi tun daga fir'auna har zuwa dahariya dukkaninsu Allah ya tabbatar da ƙarya suke yi a cikin zukatansu suna shaidar suna shaidar da cewa Allah kaɗai ne abin bauta ko da sun musunta da magana ta maka ji yau yadda mutane da dama ba san wannan kalma ba san wannan tauhidin ba kalmar tauhidin ma an kaje kana bincikar mutane me ma'anarta za ka tarar da mutane da dama fanko ne ka same su zero daga wanda zai fassara maka la ilaha illallah da cewa ba abin bauta sai Allah wanda wannan sufa sufaye ce ‘yan komi Allah ne don da ka ce ba abin bauta sai Allah kenan da abin da aka bauta ma da gaskiya da abin da aka bauta ma ba da gaskiya ba duk ka ce su ne abin da suka yi bautar Allah ne Allah ku ya gaya mana an bauta ma wani wanda ba shi ba kuma ya tabbatar muna da bautar wani wanda ba shi ba bata ne dalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil kaga wannan aya ta nuna mana ma'anar kalmar shahada la ilaha illa allah tana nufin ba abun bauta da gaskiya sai Allah da Allah ce dalika bi anna Allah huwa al wa anna ma yad'una min dunihi al-batil da haka fasarar kalmar shahada kalmar tauhidi ita ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah in ka ce ba abin bauta sai Allah baka sa kalmar gaskiya ba to yi daidai da sufaye yan kowa Allah ne yan komi Allah ne wanda wannan kalma kamar yadda ibn rajab ya faɗa a cikin jami'ul ulumi wal hikam ba kafircin da ya kai ta cewa komi Allah ne ba kafircin da ya kai wannan ko kafircin nasara kiristoci bai kai girman wannan kafirci na komi Allah ba ne domin kafirai nasara sun taƙaita Allah a abubuwa uku sun ce inna Allah thalu thalatha sun ce masu Allah yahuda kuma sun ce uzairu ibn Allah gaba ɗaya Allah ya kafirtar da su ya ce abin da suka yi dinnan shirka ne dan ƙarshen ayat Allah ce subhanahu wata'ala amma yushriku amma su sufaye yan ɗariku sun ce komai ma Allah ne komai Allah ne a wajensu to wanda ya fassara la ilaha illallah da cewa ba abin bauta sai Allah ya tabbatar da aƙidar sufaye yan komai Allah ne kalmar ta tauhidi wadda ke da wannan matsayi da wannan girma da wannan kadari wanda akan ta Allah ya halitta akan ta ya aiko manzanni akan ta ya saukar da littattafai wasu za har yau su fahimce ta ba suna fasara la ilaha illallah da cewa ba sarki sai Allah ba sarki sai Allah wanda wannan fassara kalmar shahada ce da wani nau'i na ma'anarta wanda ba shine dukkanin ma'anarta ba haka cewa ba mai ba da doka a bi sai Allah fasarar 'yan gwagwarmaya fasarar muslim brothers fasarar 'yan ikhwan wannan ma ba shine ma'anar kalmar tauhidi ba la ilaha illallah domin wanda ya fasara wannan kalma ya ce la hakimiyyata illa lillah ba mai ba da doka a sai Allah ya fasara kalmar da wani yanki na ma'anarta ba da dukkanin ma'anarta ba ibn Allah ya ce inil hukmu illa lillah to alhukmu lillah wani nau'i ne na ma'anar kalmar shahada ba shine dukkanin ma'anar kalmar shahadar ba kalmar tauhidi to wannan shine tushe na farko da wannan littafi ya fayyace a cikin waɗannan tusa guda shida tabbatar da ikhlasi ga Allah da kore shirka a wajen bautar Allah ta ko wannan ba ƙaramin abu ba ne kuma ga musulmi sun jahilci wannan a cikin sallah kullum in ma ka takaita akan sallar farilla kana maimaita tauhidi kana kira zuwa ga ikhlasi kana tabbatar da ikhlasi kana kore shirka a cikin sallah kawai so goma sha bakwai kana cewa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in amma kashi. da yawa daga cikin masu furta wannan aya ba su mai suke faɗa ba sai ya sallah ce iyaka na abudu wa iyaka Sa'id. yana gama sallah ce shehu ka agaza shehu ga mu gare ka shehu ka cece mu ko ya ce ya rasulullah yanzu wanda suka tafi makka da yawa daga cikin zaga suna masallacin annabi suna shirka suna warware abin da manzo Allah ya taho da shi wanda ce madadi ya rasulullah madadi ya rasulullah ya manzo Allah kama hannunmu ya manzo Allah ka cece mu wanda wannan kuskure ne warware wannan ikhlasi ne da muka ji ayoyi akai wanda kuma wannan littafi yayi tsokaci akai abu na biyu daga cikin abin da wannan littafi ya kunsa ya jawo hankalin mutane ya dawo da hankalinsu a kai cewa addinin musulunci addini ne na haɗuwa akan gaskiya al-ijtima'u fi din wan hayu an tafarruqi fi kira zuwa ga haɗuwar kai da hana rarrabuwa wanda ayoyi da yawa cikin Qur'ani sun kira zuwa ga wannan wala takunu min alladhi wala takunu min alladhina wala takunu min alladhina ikhtalafu wala takunu min alladhina tafarraqu wa ikhtalafu haka Allah yace innal ladhina farraqu dinahum innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay Allah madaukin sarki ya tsawatar akan rabuwar kai wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ce ku riko da igiyar Allah gaba kada ku rarrabu da Allah yana nufin riko da addinin da annabi ya zo da shi kafin rarrabuwar kan musulmi kuma haka al'amari ya kasance musulmi kansu yana haɗe a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin shekaru ashirin da uku da manzan Allah ya yi yana kira yana isa da manzanci kan musulmi yana haɗe tsintsiya maɗaurin ki ɗaya haka bayan wucewar manzan Allah bayan rasuwarsa kan musulmi ya ci gaba da ɗorewa sai dai ya sanar da mu cewa za a rarrabu ya yi mana kuma ka shaidi da rarrabuwa ya ce a cikin hadisin irbat ibn sariya al-irbat ibn sariya ya ce innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin yace duk wanda ya rayuwa a cikin ku mai tsayi duk wanda ya dogo rayuwa a cikin ku zai ga sabani mai yawa ku rike sunna ku rike sunnata ku rike sunnar Halifofina abubakar umar Usman ali ko dai ya zama sunnatu faham ku fahimci addini yadda suka fahimce shi ko ya zama sunnatun mustaqilla duk wa'annan suna shiga cikin ma'anar sunnar khalifofina mu yi fahimtar addini daidai da suka fahimce shi sannan duk abin da suka zo da shi mu karɓe shi kaga ya yi mana kashedi da rarrabuwar kai sannan ya nuna mana hanyar haɗuwar kai shine riƙe wannan addini bisa ga fahimtar sahabbai Allah ya kara musu yadda sana cikin hadithin iftiraq wanda sahabbai dama sun rawaito hadithin cikin akwai Abu Huraira akwai Muawiya ibn Abi Sufyan kawun muminai kuma hadithi ne sahihi ingantacce ta hanyoyin hadithin wanda suka zo daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa Yahuda sun kasu kashe kashe 71 nasara sun kasu kashi saba'in da biyu sannan ya ce wasa ku hadhihi umma ala talatin wa sab'ina firqa kulluha fi illa wahida annabi tabbatar da wannan al'umma al'umma da suka bi shi suka karbi da'awarsa za ta dare za ta rarrabu gida-gida manzo ce dukkaninsu 'yan wuta ne ɗaya ne kawai 'yan aljanna a wata ruwaya ya ce humul jama'a su ne 'yan haɗuwar kai wanda ba sa rarrabuwa a wata ruwaya ya ce ma ana alaihi wa ashabi abinda ni nike kai da sahabbaina hadithi ingantacce tabbatacce to wannan abu da Manzala ya faɗa kuma ya zo ya tabbata bayan hijira ta kai talatin da shidda sai wannan labari na gaibu da manzan Allah ya bayar na rabuwar al'ummarsa sai ya faru sai ga hawarijawa ga rafiza 'yan shi'a ga ƙadariya ga murji'a ga jabriya har zuwa kan mu'tazila da rassanta sufaye suka ta bayyana kuma sahabban da suka yi doguwar rayuwa suka shaidi wannan rarrabuwar kamar Hudhaifa ibn al-Yaman kamar Abdullah ibn Mas'ud kamar Hudhaifa ibn al-Yaman Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Umar Anas da sauransu suka yi ta famar dawo da mutane zuwa ga al-aslul awwal a dawo ma addinin farko wanda manzon Allah da sahabbai suke kan shi to wannan labari ya zo ya faru kuma annabi sallallahu alaihi nuna mana ga mafita idan an samu rabuwar kan musulmi to ga mafita mafita ita ce riko da littafin Allah da sunnar manzan Allah bisa ga fahimtar sahabban manzan Allah ita ce mafitar shine ma'anar ma ana alaihi liyawma wa ashabi abinda ni nake kansa a yau da sahabbaina daka duk wani kira da za a yi na haɗuwar kan musulmi to a dawo kan wannan ba wata hanya da kan musulmi zai haɗu a daina saɓani a daina rarrabuwa sai an dawo ga wannan tushe ma ana alaihi Yoma wa sahabi tushe na uku da ke cikin wannan littafi shine a samu wa ta'atu liwulatil amuri amri da biyayya ji da biyayya ga shugabanni shugabannin nan adilai ne masu shari'a ne da littafin Allah da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko fandararru ne wanda suka fandare ma littafin Allah da sunar manzan Allah in dai musulmi ne suna sallah annabi ya ce aji abin da suke faɗa a kuma yi musu da'a bil ma'ruf duk abin da suka yi umarni da shi wanda bai saba ma shari'ar Allah ba to a bi su wannan lamari Allah madauki zarki ya ta maimaita shi a cikin alkur'ani mai girma dan ya nuna mana mahimmancin biyayya mahimmancin ji da biyayya ga shugabanci na farko mu dubi yadda Allah ta ba mu kissoshin masu mulki a cikin alkur'ani mai girma in ka dauko sura farko sura ta biyu a cikin alkur'ani za a ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin annabi Musa da bani Isra'ila haka ka ji tafiya cikin ƙur'ani ka ga ƙisoshin annabawa da al'ummominsu dama manzo Allah sallallahu alaihi ya ce annabawa suna siyasa a cikin al'ummarsu wato suna tafiya da al'ummarsu kan tsari na gudanarwa to wannan zai nuna maka muhimmancin shugabanci ga annabawa manzanni a lokaci ɗaya kuma shugabanni jagorori ga al'ummarsu annabi ya ce annabawa suna siyasa wato suna tafiye da tsarin mulki ko tafiye da tsarin gudanarwa a cikin al'umma kamar yadda hadith ya zo a cikin buhari duk lokacin da wani annabi ya wuce sai Allah ya biyo da wani bayansa in ka duba abu na biyu sarakunan da Allah ta ba mu labarin su a cikin alkur'ani dubi bani isra'il bayan an wucewar annabi musa suka zo suka ce ma annabi musa ko suka ce ma sarki wani annabi da ke wannan lokaci ib'ath lana malikan nuqatilu fi sabilillah in ka dubi wannan kisa da kyau za mu ga mahimmancin shugabanci da jagoranci kisa annabi suleiman da balkisu kisa annabi suleiman da dawud kisar annabi yusuf duk wannan zai nuna mana mahimmancin mulki da shugabanci da jagoranci za mu ga kowannensu ya fito da tsarin gudanarwa a yi kaza a bar kaza ya ce ma mabiya ku yi kaza ku bar kaza duk cikin wannan kisoshin gaba ɗai sannan mu je da Allah ya dunkule umarni da bi da biyayya da ji da da'a ga shugabanci ga shugabanni Allah ce ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum mu dubi tarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ta umarni da da'a da biya ga shugabanci kamar cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya fitar inna allaha yarda lakum lakum thalatha yarda an ta'buduhu wa la tushriku bihi yana son abubuwa guda uku abubuwa yana so ku kada tashi da bauta kar ku yi shirka da shi yana so ku haɗa kai ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗai kada ku rarrabu yana so ku yi biyayya ku yi nasiha ga shugabanninku ku dubi hadisin irbat yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi wanda ya girgiza mutane ya tsorata su yasa suka zubar da kwalla suka zubar da hawaye a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce usikum bi taqwallah was sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun da ire-iren wa'annan hadithai masu tarin yawa da suke nuna alkhairin biyayya ga shugabanci in muka dubi sahabbai tabi'ai yadda Allah ya haɗa su da shugabanni wa'anda ba ma sahabban bane amma suke ɗa'a ga shugabannin duk da zalunci su da danniyarsu mu dubi anas taron shi da hajjaj yusuf mu dubi abdullahi bin umar taron shi da hajjaj ibn yusuf duk da zalunci da danniya da zubar da jini da hajjaj yusuf yake yi amma wa'annan sahabbai suka yi da'a suka yi biyayya haka bangaren tabi'ai idan muka dubi daular umawiyya daular abbasiyya duk malaman sunna sun yi da'a sun yi biyayya da shugabanci ta irin wannan muhimmanci da shugabanci yake da shi da kuma kira zuwa ga da'a da biyayya da shugabanci amma duk da haka mutane da dama sun jahilci wannan matsala da haka ta zama matsala ta uku da mala ya tattauna a cikin wannan muhimmin littafi matsala ta hudu bayanin ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha ومن تشبه بهم وليس منهم sai magana kan ilimi da malamai fikihu da malaman fikihu da wa'anda suke kama da su ba sa cikinsu mu dubi yau yadda mutane suka kasa bambantawa tsakanin ilimi na shari'a da ilimi na sana'a in an ce ilimi idan ana bayani kan falalar ilimi ana bayani kan kimar ilimi mutane ba sa bambantawa tsakanin ilimin shari'a wanda aka same shi cikin littafin Allah da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin da musulmi da kafiri suna daidaito a cikin shi yanzu ilimin ilimin handasa engineering da wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba sun daidaito a ciki kaga musulmi likita kaga musulmi injiniya kaga kafiri injiniya suna daidai haka yi eh, ilimin atib ilimin medicine kaga wannan dokta ne na mutane wannan dokta ne na dabbobi wannan dokta ne na kaza wannan dokta ne na kaza sai su daidaitu da musulmi da kafiri ilimin fasaha da kere-kere musulmi da kafiri suna daidaita amma ilimin da musulmi kaɗai yake cin gajiyar shi ilimin da shi kaɗai ake nufi idan ana bayanin falala da alkhairi shine ilimin littafin Allah da sunan manzon Allah hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun da masu sani da marasa sani suna zama daidai saboda kima ilimin addini ilimin shari'a ilimin littafin Allah da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gwama kansa da malaman addini شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا Allah ya الحكيم da kansa, ya يا da mala'ikunsa. ya shaidar da ma'abuta ilimi cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi amma a yau abin bakin ciki mutane ba su iya bambantawa tsakanin ilimi na shari'a wanda shi maganar falala take kai a kansa maganar falala take a kansa alkhairi yake a kansa yabo yake duk inda Allah ya bi masu ilimi yana nufin ilimin addini yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat masu ilimi ne wa qala alladhina utul masu ilimin addini ne ta amma yau mutane da dama sun kasa bambantawa tsakanin ilimin addini ilimin shari'a ilimin da tushensa asalinsa kitabu ne da sunna da kuma ilimin da ilimi ne na sana'a in ana magana ilimi sai a ce malamai wasu ma za ka suna cewa ai an ce ilimi ya shafi ilimin addini da ilimin da ba na addini ba wannan magana ba gaskiya ba ce Allah ba zai bi ilimin da kafiri yana da shi ba ko kafiri da musulmi suna daidaito a cikin shi ba ilimin da wanda ya san Allah kuma ya sanar da shi Allah ya san wane ne Allah ya san haƙƙin Allah wanda shi ne ilimi abin yabo ba kowane ilimi ba to haka malanta take haka malamai suke wanda ya san Allah ba daidai ke da wanda bai san Allah ba haka fahimtar addini ya an ce fikihu so da yawa mutanen mu abin suka ɗaukar fikihu ne matsalolin furu'a wanda ya san hukunce-hukuncen furu'a a mazhabar hanafiya ko a mazhabar malikiya ko a mazhabar hambaliya ko a mazhabar shafi'iya, shi ake ɗaukar faƙi wanda wannan kuskure ne abin da aka ce mafaƙi da fiƙihu da fuƙaha mutumin da ya fahimci hukunce-hukuncen shari'a da dalilansu kowane hukunci ya san shi da dalilin shi kuma dalilin ingantacce tabbatacce amma duk wanda ya magana a cikin fiƙihu. sawa'u yana da dalili ko bai dalili dalili ya tabbata ko bai tabbata ba idan hadisi ne sai a ce masa fakihi to dole mu bambanta fiƙihu yana nufin fa kyakkyawar fahimta ta alkur'ani da sunna kyakkyawar fahimta ta alkur'ani da sunna bisa ga dalili tabbatacce ingantacce wanda shine fiqhu fiddi ba duk wanda ya magana ba ya fitar da ya baɗi? ko da hujja ko da ba hujja hujja ko ta inganta ko bata inganta ba a ce masa faƙihi ko kusa matsala ta biyar da malai ya tsokaci a kanta a cikin wannan littafi shine bayanin waliyantaka kullum idan an ce waliyi hankalinmu sai hararo wasu mutane daban da sunan su ne waliyan ba ma taɓa tunanin idan an ce waliyi annabawa da manzanni suna fi sawon farko da damanmu da an ce waliyi to muna kallon wanda ke kasa da manzo yake kasa da annabi shine waliyi kawai wanda wannan kuskure ne domin idan ce waliyi ana nufin masoyin Allah mai jibintar Allah mai son Allah mai bautar Allah wannan fa shine waliyi kana da sama da annaba da manzanni kana da su a babin waliyantaka kana da sama da annaba da manzanni baka da su maso da yawa da an ce waliyi tunanin farko da ke zuwa a kwakwalen mutane shine wanda ke ƙasa da annabi da manzo wanda wannan kuskure ne idan an ce waliyi ko waliyai ka fara kan annaba da manzanni su ne na farko su ne sahun farko sannan duk wanda ya kwatanta koyi da su ya kwatanta aiki irin nasu shi masu ya biyo sahunsu ko ya biyo bayan sahunsu amma yau da an ce waliyi kawai abin da ake tuna ne yan ɗariƙa shehunan ɗariƙa jagororin ɗariƙu da an ce waliyi tunani a kansu yake komawa wanda wannan kuskure ne babba ga shi ko Allah maɗaukin sarki ya fayyace matsalar wulaya a cikin alkur'ani mai girma ya faɗi sifofin wulaya a cikin alkur'ani mai girma dubtun daga cewar Allah Allahu waliyu ladina amanu annaba da manzanni suna saman farko cikin cewar Allah Allahu waliyul ladina amanu da yazo faɗi siffar waliyai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun annaba na cikin wannan sahu sune ma saman farko sannan an dauki wulaya a yau kawai wani abu ne wanda ake gado idan wannan ɗan shehi ne ko wannan ɗiyar shehi ce shi kenan shi ma yadda shehi yake waliyi shi ma zai zama waliyi sai waliyantaka ta wayi gari ta zama gado alhali babu gado a cikin waliyantaka waliyantaka aiki ne na amanu wa kanu taku Wani suka yi imani suka yi takawa duk wanda ya samu inda sifofi shine waliyi haka ga cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin qudusi man li waliyan faqad adantuhu bil harb sanin yace wala yazalu wala yazalu al abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن دوين سبب فيني ناولي وانا زي تشان تشان تشي إن يروكا الله يكربا شيء سأقول كي يقول الله صلى الله عليه وسلم أبنغر النوافل a ɓangaren tatawwa babu kamarsa a wajen sallah sallah ta ɗawu'i ba kamarsa kaga dai yayi Ya yayi duha yayi alwutir yayi ƙiyamun layl wajen azumi azumin litinin alhamis azumin ayyamun bid sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata in ka zo ka kalli ɓangaren sadaka ɓangaren baiwa ɓangaren sakin hannu ɓangaren alkhairi ba kamar manzan Allah kana ajwadun nas kamar yadda Anas ya faɗa hadisi na cikin Bukhari annabi ya fi kowa alkhairi da haka shine shugaban waliyai ta tunanin cewa in an ce waliyi kawai ana nufin ɗan gidan shehi ko ɗan ɗariƙa ko shehin ɗariƙa kuskure ne sahun farko a waliyai annabawa da manzanni ne sannan wanda ya biyo bayansu sahabbai tabi'ai da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa abu na shida na ƙarshe da malaya tsokaci a cikin wannan littafi shine bayanin kaidin shedan bayanin makircin shedan da ya yaudari mutane ya nisantar da su daga fahimta alkitabu wa sunna a da ya an ce Allah ya ce manzan Allah ya ce shi ne addini annabi zai karanta da ayar ƙorani idan ƙur'ani ya sauka ya karanta shi ga kowa kowa ya fahimta ya gane ƙarami da babba namiji da mace ɗan birni da ɗan karkara kowa in ƙur'ani ya sauka annabi zai karanta ya yi bayani kowa ya gane kowa ya fahimta haka in ka dubi alƙur'anin lafizansa ba a ƙulle suke ba ba a dunkule suke ba ba lafuzan ba ne masu wahala fahimta da an karanta an fahimta an gane da an yi bayani kowa zai fahimta yanzu kalmar wa abudullah wala tushriku bihi shay'a abu ne a fili ku bauta wa Allah kai shirka da shi kalmar alishkur li wa liwalidayk wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana abu ne a fili da adabiya ga iyaye kamar tauhidi da Allah ya ce ayi abu ne a fili wa abudullahi wala tushriku bi shay'a yayi umarni da tauhidi a cikin wannan aya yayi hani akan shirka da an karanta an yi bayani kowa zai gane me tauhidi me shirka biyayya ga iyaye kowa zai gane Allah ya ce ayi aure wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli da ayi magana aure kowa zai fahimci aure don haka Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da lura da abin da ke cikin alkur'ani inda alkur'ani abu ne mai wahalar ganewa sai wane da wane da Allah maɗaukakin sarki bai ce mu kula da shi mu fahimce shi mu aiki da shi ba dubi cewar Allah afala ya tadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alquran walau kana min indillah lawajadu fi ikhtilafan kathira ولو كان من عند غير من عند افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإن ayoyi da ire-irensu suna umarni da tadabburi fahimta gane ma'anonin alkur'ani kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayati wa zakkara ulul albab to umarni da tadabburi umarni da fahimtar alqur'ani ya nuna abu ne mai sauki za a gane shi kama ka dubi yadda al'amura suka dawo suka dame mu mutane sai ana gwada ma mutane ai ƙur'anin nan ba mai iya fahimtar shi ba mai iya gane shi sai wane da wane da wane aka kawo su sharuɗa aka gindaya aka shata wasu sharuɗa cewa alƙur'ani ba a iya fahimtarsa sai da kaza sai mai sifa kaza sai mai ilimi kaza sai mai ilimi kaza inda aka wayi gari a ƙasar nan malami zai zo yana karantar da fikihu littafin fikihu da ki misalin risala ta abu zaid ne da mai risala ya kawo wata aya a cikin alkur'ani sai ka ji malami ya ce al'aya ba zai fasara ba sai a tsallake ayar haka duk wani littafi da zai kafa hujja da wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani kana matsayin ɗalibin ilimi kana karatu a soro kana karatu a zaure a wajen malamin zaure malamin fikihu a zaure zai fasara maka maganar imam malik zai fasara maka maganar dan kasimu zai fasara maka maganar dan wahab zai karanta maka duk wata magana ta wani malami duk abin da ke cikin risala iziyya abin da ke cikin ƙawa'idi ahalari ashimawi duk abin da ke cikin mudawwana duk abin da ke cikin muhtasar duk da wahalar kalmomin da ke cikin muhtasar da sarkakiya da ke cikin muhtasar amma ga malami yana gincire ana jan baki yana fasarawa amma da an zo a karanta ayar qur'ani sai a ce sai ce al'aya wai a tsallake wai alqur'ani ba za a fassara shi ba sai kana da ilimi goma sha biyu to sai aka waye gari kaga mutum ya iya muhtasar duk da sarkakke da ke cikin muhtasar ya fahimce shi ya gane shi amma alkur'ani bai tafsirin shi ba kafin ma ya fara tafsirin shi ya kai shekara 80 70 70 80 sai da fara tafsiri kuma tafsiri wanda ba wanda zai iya ganewa tafsirin ahla makkata ana yi ana karanta baka san me ake karantawa ba amma ga mukhtasar duk da wahalarsa da sarkakiyarsa zai fayyace maka shi ya fayyace maka ya fito maka da kalmomin ya maka bayani daki daki to wannan yana cikin makircin shaidan da ya nisantar da mutane daga karanta alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga malami yayi karatu tun daga qawaidi akhdari ishmawi iziya kafin wannan yayi littafan waƙe littattafan luga har ya kai ya karanta askari ya karanta muhtasar ya je ya karanta mudawwana ya karanta muwadda malik amma ka same shi ko arba'una hadith bai karanta ba in ma zai karanta maka arba'una hadith arba'una zai karanta maka su ne da ma'ana ma'anarsa ta larabci ba ma'anarsa ta ilimi da aka samu daga malamai ba to wannan matsala ce babba makircin shaidan ne da ya cutar da mutane da dama suka wayi gari sun ni nisa da alkur'ani mai girma to wayannan matsaloli guda shida su ne malam al-sheikh al-mujaddid muhammad ibn abdul wahab rahimahullah ta'ala ya rubuta a cikin wannan littafi shi. ya bude wannan littafi da nuna al'ajabi da nuna wato mamakin da yake yi na mutane irin yadda Allah maɗaukakin zarki ya fayyace wa'in abubuwa ɗin a cikin alkur'ani amma ga mutane da ba san su ba maganar tauhidi tare da kishiyarsa shirka maganar haɗuwar kai a cikin addini da rashin rarrabuwa a cikin addini maganar ɗa'a da ji da biyayya ga shugabanni maganar ilimi da malamai fikihu da malaman fikihu da wanda suke kama da su basa sa cikin su magana akan waliyantaka da waliyai inda da yawa daga cikin mutane suka fitar da annaba da manzanni cikin sahun waliyai suka ɗauki wanda ke ƙasa da su sune ne waliyan har suka kai suna ba waliyan wani matsayi da wani girma sama da matsayi da girman annaba da manzanni sai magana akan makircin da shaidan ya yi ya katangance mutane ya sha makance su ya hana su su fahimci alkur'ani da sunna to nan su ne abinda wannan littafi ya kunsa wanda za mu bi su daki-daki insha Allah don mu fahimce su domin aibi ne hasara ce ci baya ne a ce musulmi bai fahimci wa'annan abubuwa din ba wa'anda Allah mai girma da ɗaukaka ya yi bayanin su daki daki a cikin alkur'ani mai girma Allah ya amfana da mu da abin da muka ji ya fahimtar da mu wa'annan abubuwa da Allah ya fahimci bayanin su a cikin alkur'ani mai girma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نظامكم كيف؟ لا لا تواصل في يوم واحد؟ ايوه تواصل نعم طيب يعني نكمل الدرس اليوم؟ ايوه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل بسم الله الرحمن الرحيم malam ya ce baya fara da basmala wadda ita ce alkur'ani ya fara da ita kuma wasiƙun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiya a kanta duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rubuta ma wani sarki wasiƙa yakan fara da bismillahir rahmanir rahim kamar da zuwa cikin bukhari lokacin da manzon Allah ya aika ma hiraqal wasiƙa yana kiran shi zuwa ga musulunci ya fara ta da bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulullah ilahi raqal azimin ruh aslim taslam to koyi da wannan shi ma malam sai ya buɗe littafinsa da wannan basmala koyi da muka lura yana buɗewa da basmala sai fara karatu ya ce min ajabil ujab yana cikin abun mamaki wa akbar ayat yana cikin manya-manyan ayoyi addalata ala qudratil malik al wanda suke nuna kudirar ubangiji wanda yake marinjayi jayi a cikin al'umma a cikin halittunsa abin mamaki ne wasu abubuwa guda shida da halittun Allah wasu mutane suka kasa fahimtar su. fahimtarsu ta usulin su ne tussa guda shida bayyana Allahu ta'ala bayanan wazihan wanda Allah ya bayanan su daki daki lil awam gama waɗanda suka gama garin mutane fauka ma zunnu zanu. fiye da sama da yadda masu duk yadda masu zato suke zato Allah ya fayyace wa'annan abubuwa din guda shida ya fayyace su yayi bayanin su daki daki ɗaya bayan ɗaya thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun min azkiyai alam amma ta yawa daga cikin masu kaifin hankali da kaifin fahimta a duniya suka jahilce su suka yi kuskure wajen fahimtar su wa uqala'i bani adam da masu hankali cikin yan adam illa aqallal kali sai kaɗan daga cikinsu su ne kawai suka fahimta suka gane wa'annan abubuwa guda shida da Allah maɗaukakin zarki ya fayyace su قال الشيخ الأصل awwal إخلاص dini لله ta'ala وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل بوجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم الأصل الأول tushe na farko asali na farko wanda da yawa daga cikin mutane suka jahilce shi suka yi kuskure a cikin fahimtarsa ikhlasu dinin ta'ala kaɗai ta addini ga Allah kaɗai wahdahu la sharika la wanda yake shi kadai bai da abokin tarayya wannan matsala mutane dama sun kasa fahimtar ta kadai ta Allah da bauta da rasa da rashin hada shi da wani wa bayanin zuddihi alladhi huwa shirk billah da bayanin kishiyar kadai ta Allah da bauta wanda yake shine hada Allah da wani wa kaunu aktharar qur'an tare da cewa mafi yawan alqur'ani fi bayanin hadal al-asl yana bayanin wannan tushe za mu ga alkur'ani mai girma kamar da muka ji a matashiyar wannan karatu ya ta bayanin tauhidi ma'anarsa ya ta bayani don a gane ya yi amfani da salo iri-iri shine min wujuhin shatta ta fuskoki daban-daban bi kalamin ya fahamu abladul amma da magana wadda wanda ya fi kowa daƙiƙanci zai iya fahimtar abin da Allah ke nufi ya yi bayani ta yadda kowa a kowane aji yake ɗan firamare ne ɗan sakandiri ne ɗan jami'a ne to Allah ya yi bayani daidai da hankalin kowa yadda kowa zai gane wannan tauhidi amma kash ثم لما صار على أكثر ummati masu sannan abinda sannan yadda mafi yawan mutane suka koma a cikin wani al'umma na nisansu da fahimtar alkur'ani da sunna wannan nisa nasu ya haifar masu da suka kasa fahimtar wannan abin da Allah ya bayyana a lahum ash shaitanu al fi surati da kusur salihin sai shi ya bayyana masu da cewa kaɗai ta Allah da bauta ya bayyana masu da shi a cikin hoton rena salihan bayi ya an ce a bauta mu Allah shi kaɗai. kada haɗa shi da kowa ko da mala'iku ne ko da annabawa ne ko da manzanni ne kada a kuskura a haɗa su da wani ballantana waliyai da shehunnai ballantana duwatsu da itace ballantana kaburbura da an faɗi wannan sai mu za su ɗauki cewa an zagi annabawa an zagi manzan Allah an zagi waliyai an rena waliyai to kira zuwa ga tauhidi kotan da shaidan yake ba mutane kenan da sun ji kalmar tauhidi sai a ce ana zagin waliyai an rena waliyai an tauye matsayin waliyai wata kasiri fi haƙoƙi da kuma gazawa a cikin haƙoƙansu ba a ba su haƙoƙansu ba ba a ba su matsayinsu ba ba a ba su kadarinsu ba wa azhara lahum shirka billah kuma shaidan sai bayyana musu da shirka da Allah fi surati muhabbatin salihin cewa wato son mu bayan Allah ne managarta sai ba su hoton shirka da Allah suka gan shi a matsayin son waliyai son salihai wa taba'ihim da mabiyansu kamar yadda dai mutanen annabi Nuh suka ce wa mutanensu lokacin annabi Nuh ya kira su zuwa ga cewa su bar salihai wa qalu la tadharunna alihatakum wa la na waddan wa la suwa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra to haka shi ɗaya dinga nuna mutane in an ce a ta Allah da bauta to an rena waliyai kenan an rena mutanen kirki an rena annabawa an zage su wanda ba haka yake ba to wannan shine tushe na farko tushe na biyu malam ya ce thani amara Amarallahu min ijtima'i في din ونهى عن التفرق فيه وبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا عن أن نكون ونهانا عن أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون al'asul thani tushe na biyu amara Allahu bil ijtima'i fi din Allah maɗaukin sarki yi umarni da haɗuwa a cikin addini Wani ha an tafarruq fi ya kuma hana rarrabuwa a cikin addini fa bayyana Allahu hadha bayanan shafiyan Allah ya yi wannan bayani bayani mai gamsarwa tafahamu al-awam wanda gama garin mutane duka za su yi fahimtar wannan ونهانا أن نكون كالذين اختلفوا كالذين تفرقوا واختلفوا كما يا هنامو rarrabuwa da saɓani kamar yadda waɗanda suke gabaninmu suka yi wa talafu na fahalaku ya hana mu rarrabuwa da saɓani kamar yadda waɗanda suka gabace mu suka rarrabu suka yi saɓani wanda ya haifar musu da halaka wa annahu amara almuslimina na ijtima'i fi din kuma Allah ya ambaci cewa ya umarci musulmi da haduwar kai a cikin addini a cikin ayoyi daban-daban wanda mun yi ishara kan wasu a cikin matashiyar wannan karatu wa nahahum an tafarruqi fi din ya kuma hana su rarrabuwa a cikin addini ya nuna aibin yin hakan wa yazidu wuduhan ma waradat bihi as-sunnah sannan wani yana ƙara fitowa ƙarara abin da ya tisgo ya fito a cikin sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzan Allah ya ta umarni da haɗuwar kai da kuma hana rarrabuwa a cikin addini min al'ajab al'ujab fi dhalik wanda wannan wani abun mamaki ne ta yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani da salo iri-iri daban-daban kai har a wajen zama irin wannan da muke yi annabi ya hana rarrabuwa ta jiki domin rarrabuwar jiki takan haifar da rarrabuwa ta zukata in rarrabuwa ta samu a zukata za a dare a watse a tarwatse annabi ya taba shigowa masallaci ya ga mutane irin wannan zama da muka yi wannan na gefe wancan na gefe wannan na gefe wannan na gefe ya ce mali a rakun izi me yasa nake ganin ku a rarrabe ya ce ku haɗu haka a wajen tafiya idan aka yadda zango don a huta suka rarrabu annabi ya hana su wannan to sai da al'abun ya kai a irin wannan mataki yasa mala ya ce abin mamaki wato annabi ya yi bayanai abubuwan ban al'ajami, ban mamaki na ƙoƙarin nuna ma al'umma amfanin haɗuwa da haɗarin rarrabuwa har a wajen karatu ku dubi wajen sallah yadda ake harhaɗuwa a matsa juna Dan alkhairin da ke cikin haɗuwa rarrabuwa kuma take da illa to annabi ya ta bayanai masu ban al'ajabi na nuna mana muhimmancin haɗuwar kai a cikin addini da rarrabuwa a cikin addini da munin rarrabuwa a cikin addini ثم صار الأمر إلى أن إلى أن أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه ثم صار يزما a ƙarshen fahimtar mutane a ƙarshen zamani ila annal iftira cewa rarrabuwa fi usulid din a cikin tushen addini wato a cikin aƙida wa furu'i da rassan aqida huwa al-ilm wal fiqh fi din wannan shine ilimi shi zaka ga kungiyoyi sun yawaita ku dubi khawarijawa da rassansu mu'tazila da rassansu shi'a da rassansu ƙadariya da rassansu mu'tazila da rassansu ka zo wajen ɗariku da rassansu ka wajen ƙungiyoyin musulmi a yau da rassansu sai ya zama rarrabuwa a cikin addini wai ita ce ilimi ita ce kuma fahimtar addini har kan 'yan ikhwan wanda suke ganin a bar musulmi da rarrabuwar kansu ba matsala ba ne kawai mu ba juna uzuri ko mu taimaki juna a inda muka haɗu a inda muka rarrabu mu ba juna uzuri aka zo aka waye gari rarrabuwar kai ita ce addini ita ce fahimtar addini wasalar ijtima' fi din kuma haɗuwa a cikin addini ta zama la yaqulu illa zindiq ba mai kira zuwa ga wannan sai zindiki au majnun ko wanda amma hukaci da ka ce mu dawo mu yi addini irin yadda Sahabai suka yi addini mu rike addini yadda manzan Allah ya zo da shi mu daina rarrabuwa a fahimta mu daina rarrabuwa a magana mu daina rarrabuwa a addini mu dawo mu yi addinin yadda annabi da sahabai suka yi sai a ɗauke ka wannan zindiki ne wannan mahaukaci ne bai sa abin da yake yi ba ku je da al'amari ya kai mutane sun fahimci ah, haɗin kai shi ne wato illa rarrabuwa ita ce daidai Allahul Musta'an. Al’aslu Thalith, an min tamamin lijtima a sam’a wa ta’a limanta an mara alaina walau kana abdan habashiya. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر ممن يدعي العلم فكيف العمل به الأصل الثالث توشينا أكو أن من تمام الاجتماع ينا تكين تكر هدور كم مسلمي السمع والطاعة جي دبيية لمن تأمر علينا ga wanda ya zama shugaba a cikinmu ko da ta hanyar ƙarfin tuwo walau kana abdan habashiyan ko da bawa ne ɗan ƙasar habasha baƙar fata fa bayyana Allahu hadha bayanan shafiyan kafiya Allah ya yi bayanin wannan bayani gamsasce kammalalle bi wujuhi min al anwa'il bayan ta fuskokin bayani daki daban-daban shar'an wa qadaran ta fuskar shari'a nassi na alkur'ani ya zo ko na sunna na umarni da da'a da biya ga shugabanci wa kadaran ta fuskar kuma kaddarawa Allah ya kaddara al'umma ta zama tana da shugaba ya bayyana wannan har a cikin tsuntsaye ya bayyana wannan har a tururuwa ya bayyana wannan ta kaddara a kaddarce ya kaddara hakan al'umma ba ta rayuwa ta mutane ce ta dabbobi ce ta tsuntsaye ce ta kwari ce ba ta eh, al'umma ba ta rayuwa ba ta kyakkyawar rayuwa sai karkashin shugabanci Allah ya gwada mu wannan karara ko da tsuntsaye kuka gani a sama za ku wani na gaba yana jagora kuma shine jagora ga kisa da muka ji a cikin sautul naml wanda ke nuna mana muhimmancin jagoranci har a cikin dabbobi Allah ya kaddara wannan ثم masara هذا الأصل sai wannan tushe ya zama la la yu'rafu inda akthar man yadil ilm ba san shi ba a wajen waɗanda suke da'awar ilimi har a wajen malamai kaga wannan bugun gaba shi baya da shugaba ba wanda isa gare shi fa kaifa al'amalu bi to ga ina aiki da wannan in dai a faɗa mutum ya ce shi bai da shugabanci ba ko ya zo na suka shugabanni ai wa'annan shugabanni azzalumai ne maciya amana ne sun yi sama da faɗi da dukiyar mutane sun yi kaza sun yi kaza don dai a baki yana faɗa bai yadda ba bai aminta ba ta ina zai iya kuma aiki ya yi ɗa'a ya biyayya ga jagoranci da wahala wannan ta kasance ana gwada mana cewa lokaci ya yi domin akwai inda za a je domin yin wa'azi na tsakanin magariba da isha'i da aka mu a nan idan mun samu lokaci mu kammala wassalamu alaikum wa rahmatullah insha Allah ta'ala bayan sallar magariba akwai gagarumar lecture da za a gabatar ina ga bai fi minti talatin ba abin da ya rage ko mala eh abin da ya rage bai fi minti talatin ba kuma ba a wannan masallacin ba ne wani masallaci ne daban da haka nan za a dakata da karatu cikin al'usulu sitta don riskar wancan masallaci da kuma yin sallar magariba a can daga nan kuma a yi ita wannan lakca gagaruma wacce za ta faru ta ƙare don karantar da aƙida da kuma kafa tauhidi a zukatan al'umma wannan kuma shine abu mafi girma ko abu na farko wanda da'awar annabawa ta faru kuma ta ƙare a kansa to da haka muna roƙon taimakon Allah subhanahu ta'ala da jagorancinsa cikin waɗannan al'amura Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malam da alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya sa abin da ya gabatar cikin mizani na ayyukansa na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, irko talama alfaga banu gwamni irko ma albarka da wane beraga alfaga kan kai da chawandi yongo ingi seni gine malum saidu mai kwano ya dino borihin kanta kan kagi salan sonda ingi seni gine habibul malam habibullahi haruna ya dino igmar ganda ma na na adam adam zubairu nam adam zubairu inganda malam saidu mai kwano ngaino kaida bayano sonda yadinno igimar ganda malam habibullahi haruna malam habibullahi haruna ko nam yadinno igimar ganda malam adam fontura ko fontua <laughs> malam adam haruna fontua malam adam fontua yani ga iri wani alfagai kan kandir sai ziyara irko tala mai bana gwamnir ko mai barke da ngiga insha Allah sun da da tonton almaro go koi safa agondo wazu kan kai da nodini zongo zongo mo ladana karma wani jingarado yadin no dungari yandi yambon alfaga na asalan borai sai aqida bun ane weni nga ta annabiyan mai ce yango kan ngumono ibanan dinda da har yankan alfaga kan da borai sai kan gani hunkun zabani wai waine din ne borai mu kai da fitina kan agoga hai borai da cer gamra har kan gade jinda ikhlas borai mu irko hinne gana di mu kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani sunna wani yamar yan ga. har kan gade jinda hinai ga sai bondum yan ai da hai kan gihimin da din hunkuna wai ne yan ta fitinai borai kan wani yan yamar ngai ne gite gite fitinan tai inga ini gine ga tizindi kai dai haikan kangi imen duwai diniyan wasu irko talama alfagai bani gwamni a marbarka da giga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya Allah waya